tara haɗa fuskokinmu masu albarka a wannan masallaci mai ɗumbin albarka masjid ja'far mahmud adam a wannan gari namu na mubi a cikin wannan jiha ta ta adamawa a ƙasarmu nigeria muna rokon allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu da abin da yake daidai a mako da ya gabata idan ba a mance ba mun karanta mun rufe ko in ce mun karasa karatun littafi na kawaidul arba'a wadda babban malami muhammad bin abdulwahab rahmatullahi alaihi ya wallafa muna rokon allah tabaraka wa ta'ala ya mu dace da alkhairai da muka karanta a cikin wancan littafi duka wani sharri da aka tsoratar a cikin wancan littafi muna rokon allah tabaraka wa ta'ala ya nesantar da mu da aiwatar da shi to yau ma sai ga shi mun sanya wannan littafi na khuz aqidataka khuz taqa ma'anar wannan kalma ɗin ka riko da akidarka me ma'anar akida shine abun da za ka kudurta shi dangane da allah tabaraka wa ta'ala dangane da ranar karshe dangane da mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala da annabawan Allah tabaraka wa ta'ala da littattafai da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da kuma kaddara da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddarta maka a cikin waɗannan ababe guda shida da ake kiransu al’arkanul arkanul iman to su ake wato daga nan ne akida yake tasowa in ka yarda Allah ɗaya ne to akidar ka kai akidar mai Allah ɗaya ne akwai kuma wadda a akidansa Allah ba ɗaya ba ne alloli guda uku ne to wannan shi ake ce a aqidatun wadda wannan kalma ta aqida a da saboda yadda mutane muka jahilci wannan kalma ɗin sai zama idan aka ce za a yi magana ka abin da ya shafi akida sai ka ji mutane ana korin mutane a ba ma son magana kan akida <laughs> wadda akida kuwa ita take baka damar ka zame musulmi na kwarai ko kuma ka zame bara gurbin musulmi Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace to malam da ya tashi rubuta wannan littafi sai rubuta ya ce akida ta kaminal kitabi wa sunnati sahiha ka yi riko da akidarka wadda ta taho daga littafin Allah alkur'ani mai girma da kuma sunna ingantacciya na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda malami da ya rubuta wannan littafi shi ne alladhi jama'ahu wa tarattabahu ne jam'un wa tartib kenan ne Muhammad bin Jamil Zainun muhammad bin jamil zainun suna wannan malami ɗin malami ne a makarantar darul hadith alkhairiyya a makarantar darul hadith alkhairiyya ba darul hadith na mubi ba ba kuma darul hadith na zaria ba a'a darul hadith alkhairiyya bi mamlakati su'udiyya ah, wato a su'udiyya kenan malami ne a makarantar darul hadis a can saudiya a makka saboda haka shi wannan malami din ba za mu sawaita gwajar wato ba da tarihin shi ba saboda kar mu ci lokaci sosai asalin littafi da muka so mu saka shine littafin aqidatu ɗahawiyya dan na tura sakonni guda uku zuwa kasuwa na ce a dubo aqidatu mata ne idan aka samu aqidatu ɗahawiya littafi ne da abu ja'far at-tahawi ya rubuta wadda malami ne da rasuwansa yanzu ya doshi shekara dubu ɗaya da rasuwa to da na so a ce duk littafi da za mu karanta littafin malamin da ya rasu ya daga cikin kudama ah, saboda mu fahimci menene ake nufi da musulunci na ce in ba samu ba a samu aqidatul wasitiyya na abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taimiyya al-kharrani ad-dimashqi wanda shi ma da rasuwansa yanzu kusan shekara 700 da wasu abubuwa ne 700 kusan da 70 in ba ni kuskure ba so shi din ma ba a samu matani ba sai na ce to ba za mu bar satin nan ya wuce mt haka ba insha Allahu ta'ala kafin nar mu samu waɗanda za su je kasuwan kurmi a Kano za mu samu muribaci wannan lokuta ɗin saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ni'imomi guda biyu idan suka sere maka har abada baka da damar mai da gurbinsu shine ni'imar lafiya da kuma ni'imar lokaci Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace wannan littafi maktaba ni bugu da yake hannuna maktaba da suka fito da shi ina nufin kamfani da suka buga littafin shine darul kutub almisiriya darul kutub almisiriya sunan littafin kamar yadda muka ambata khuz aqidataka min alkitabi was sunnati sahiha mawallafin littafin kuma shine muhammad bin zainun littafin yana da pages uh, wato yana da kusan safha guda talatin da biyu ne shafi da yake cikin littafin wanda za mu yi karatu a ciki shafuffuka talatin da biyu ne littafin ba wani babban littafi ba ne shafi talatin da biyu ne gaba ɗayar littafi ɗin sanar kuma juzi'insa guda ɗaya ne risala wannan littafin shi ake kiran shi risala wato risala shine littafi da bai kai a volume guda ba shine ake kiran shi risala kamar yadda muka karanta wancan wannan kuwa shine first edition wato eh, ɗaba'atul uh, ula bugu na farko wadda asalin littafin an buga shi ne tun 2015 tun 2015 aka buga wannan littafi da yake hannunmu wadda ya dace da hijiriya 1436 za mu yi bayani a kan waye malamin nan muhammad bin, jamil az ko muhammad bin jamil zainun insha Allahu ta'ala a yayin da muka karanta karanta da muka karanta a cikin wannan littafi ɗin sai ya zamanto ranar da za mu yi bayani a kan waye shi wani darasi ne mai zaman kanshi saboda sanin mawallafin littafi yana da muhimmanci kwarai za mu je kai sai zuwa cikin abin da malamin ya rubuta kuma za mu yi karatun bango tu bango in allah ya yarda mala ya ce rahim Inna alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna godewa Allah tabaraka wa ta'ala wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakon shi wa nastaghfiruhu muna neman gafaransa wa na'udhu billahi muna neman sarin Allah min shururi anfusina daga sharrin kanunmu sharrin kanunmu wato kawukanmu mu a karan kanmu mu 'yan adam muna da sharri irin taka ba irin tawa ba ce to saboda haka ka nemi sari daga sharrin zuciyarka wasayi ati a amalina kuma muna neman sari Allah ya sare mu daga miyagun ayyukarmu man yahdillah wanda Allah ya shiryar fala mudillala babu wanda ya isa ya batar da shi Allah ka shiryar da mu wa man yudlil wanda ko aka batar da shi kaga ba a ce wa man yudlil ba aka ce wa man yudlil wanda aka batar da shi abokanai suna iya batar da mutum dukiya tana iya batar da mutum ‘ya'ya suna iya batar da mutum mulki tana iya batar da mutum hatta ilimi idan ba na Allah ne zai batar da mutum haka ne saboda haka wa man yudlil wanda an kaɓatas da shi fala hadiya laba wanda ya isa shiryar da shi amma mutum kuwa yana ɓatawa da kansa shi ma saboda Allah tabaraka wa ta'ala ce inna hadainakum sabila mun shiryar da ku tafarki guda biyu muka ce ga tafarki da in ka bi aljanna za ta kai ka ga kuma tafarki da idan ka bi ta to wuta za ta kai ka hadainahum sabila imma shakiran ko mutum ya yi godiya ya yi riko da tafarkin gaskiya da Allah ya ɗaura shi a kai wa imma kafura ko kuma mutum ya butulce ya kafurce wa Allah ya bi hanya da za ta kai shi wuta Allah ya sare mu wa ashadu ina shaidawa Allah ilaha illallahu babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kaɗai ne la sharika lahu bashi da abokin tarayya wa ashadu ina shaidawa anna muhammadan lallai annabi muhammadu abduhu bawan Allah ne ba a bautata masa wa rasuluhu kuma manzon Allah ne ba a karyata shi amma ba adu bayan haka wannan ita ake kiranta khutbatul hajja hudubatul hajja mana idan za ka faɗi wata zance to ana so ka fara da wannan wannan shine karantarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda hadisin ya zo a cikin littafin imamul bukhari da kuma imamu muslim rahmatullahi alaihima amma ba'adu bayan haka kalmar amma ba'ad shi ma yana daga cikin abin da aka same shi a karantarwar manzon Allah idan annabi ya karasa hudu batul hajja kafin ya fara magana yana ce amma ba'ad shi yasa imamul bukhari ya ce babu kaulu amma ba'ad babin fadar amma ba'ad yana daga cikin wato tsari na zance idan ka karasa yabo da jinjina ga Allah tabaraka wa ta'ala kafin ka fara ka shiga cikin kwaryar zancenka sai ka ce amma ba'adu bayan wannan shimfiɗi da na yi to sai ka ɗaura wannan maganan taka fahazihi as'ilatun hamma wannan littafi ɗin littafi ne da malami ya yi a tsarin a tambaya a yi ya gabatar da tambaya sanar sai ya kawo ansa daga cikin alkur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka yace fa hadhihi wannan littafi da take gabar mu as'ilatun hamma tambayoyi ne masu gwabi masu muhimmanci fil aqida dangane da abin da ya shafi aqida ta musulunci ujibu alaiha wadda zan amsa akan waɗannan tambayoyi ɗin ma'a zikiri dalili min alƙur'ani wal hadis tare da ambaton dalili in zan amsa zan ambaci dalili daga alƙur'ani da hadisan ma'aiki liyatuma annal alƙari'u saboda alƙari'u mai karatu ya samu nisuwa da abinda wato aka bashi na ansa ya gane authentic ansa aka bashi ba jabu ba ba ansa da take uh, lumulumun ansa ba ila sihatil jawab ya samu nisuwa gudar yarda da cewa lallai ingatacciyar wato tambaya aka yi masa a ansa aka bashi li'anna aqidata tauhid saboda akida da ya kamata mutum ya kudurce a cikin zuciyarsa wadda ya shafi kaɗai ta Allah tabaraka wa ta'ala shine aqidatu tauhid wanda ya shafi kaɗai ta Allah tabaraka wa ta'ala asasu sa'adatil insan shine asas foundation tushe tubali na wato sa'adatil insan rabautar ɗan adam a bayan kasa in ka ga ɗan adam ya rabauta a duniya ya rabauta a cikin kabarinsa ya rabauta a gaban Allah gobe kiyama to mutumin ya mutu da akida kyakkyawa wannan kuwa ita ce abinda suratul suratu shu'ara Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana "Yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ranan da la yanfa'u malun wala banun 'ya'ya dukiya ko 'ya'ya ba su yin amfani sai dai wanda ya je ya sami Allah bi kalbin salim da zuciya lafiyayye me kalbin salim shine alkalbun mumtali'un bil aqida as-sahiha zuciya da yake cike da akida ingatacce na musulunci daga cikin musulmai masu iddi'a'in musulunci akwai wanda yake da'awar cewa a Allah tabaraka wa ta'ala bayi da wata sifa da ake sifanta shi da shi kaga wannan rakida ce ina fatar mun gane suna cewa Allah lahu sam'un bila uzunin Allah yana ji bayi da kunne lahu ainun bila basarin Allah yana gani amma bayi da ido to waɗannan sifa ɗin tambaya kaga da farko dai tukunna sun ce suna gudun kar a sifanta Allah shi sa suka kore sifofin Allah tabaraka wa ta'ala da aka sifanta shi da shi to garin gujewa sifanta Allah kuwa sai suka fada cikin mafi munin sifanta Allah tabaraka wa ta'ala tambaya yanzu ni ne aka kwatanta aka ce hamza sa'id bakari mutum ne dogo tsiriri baki na'am to sai ka ce kai dogo ne amma bayi da tsayi baki ne amma ba wuluk ba siriri ne amma ba sala ba tambaya kai me kai ka guji ka a sifanta ni kuma kai ma sai ka sifanta ni haka ne shine irin abun da ash'ariya suke yi sai su ce a'a Allah bayi da wata sifa sai dai kwaya ishirin kawai sifatullahi azza wa jalla na sifa suka takaitu akan sifofi ishirin din a sifofi ishirin din ma akwai waɗanda ba su inganta daga hadisan manzon Allah ba ba su zo kuma daga cikin ayoyin alkur'ani ba ina fatar mun gane saboda haka sifanta Allah da wata sifa wannan tana da alaka da akidar mutum jama'a Allah gyara mana zukatanmu saboda haka wannan kalma ta aqida ba wata sabuwar kalma ba ne daga kalmar aqada yu'aqidu aqidatan ne ma'ana ya kulla yana kulle yardansa a kan wannan al'amari kuma ta zame masa kullalliyar al'amari a zuciya ta yi shi ne ma'anar aqidatun abinda ka kudurta ka sakankance a kai a kayi shi ne wato kamar yanzu a tambaye ka akwai tashin alkiyama me za mu ce in na ce akwai tashin alkiyama me za mu ansa za mu ce eh akwai akwai mai shakka a nan babu dukkaninmu mun yarda to akidar mu akwai tashin alkiyama amma a akidar kashlukhan da dawishan da jankiskan, khan ba su yarda da cewa akwai tashin alkiyama ba don suka ce na mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar irin su ne addahariyuna kenan waɗanda suke cewa su suna rayuwa ne kawai kuma su mutu in suka rayu suka mutu babu wani komai da zai faru bayan mutuwarsu sai dai za su sake ƙulla a wata duniyar ta daban kaga wannan akida ce to mu musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda ya tabbatar mana da cewa akidar mu shine mu yarda da akwai tashin alkiyama waɗanda kuma ba su yarda da shi ba Allah ya kafurta su za'ama alladhina kafaru allan yub'athu kul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir saboda haka malai ya ce li'anna aƙidatar tauhid saboda akida na tauhidi asasu sa'adatil insan shine tushe na rabautan ɗan adam fi duniya wal akhira a duniyarsa da lahiransa Allah ka rabautar da mu wallaha as'alu malamin nan yace Allah nake roko an yanfa biha ne ya amfanar da musulmai baki ɗaya wa ya ja'alaha khalisatan lillahi ta'ala kuma ya sanya wannan abin da na rubuta ta zama khalisa don Allah kaɗai na yi wannan ɗin ba wai domin neman yardar mutane ba Muhammad bin Jamil Zainun a cikin wannan littafi ya yi mata babu buka ɗaɗɗaya guda goma sha biyu babubuka ɗaɗɗaya guda goma sha biyu sanar za mu samu tambayoyi mabambanta a cikin wannan littafi insha Allah ta'ala dangane da abin da ya shafi aƙida har tambayoyi guda hamsin da tara malamin nan a cikin wannan littafi ya yi magana dangane da hakkin Allah tabaraka wa ta'ala a kan bayi ya yi magana dangane da nau'uka na tauhidi da kuma fa'idar riko da tauhidi ya yi magana dangane da sharuɗa na karɓar aikin ɗan adam sharaɗi da zai sa Allah ya karɓi aiki na ko aikinka ko aikinki ko aikinmu ko aikinku to wannan yana da muhimmanci kwarai a rayuwar ɗan adam Allah bai karɓar aikin mutum sai da wasu sharuɗa to ya bayyana waɗanne sharuɗan ne ya kawo sharuɗa guda uku da suke sawa Allah ya karɓi aikin bawa malami ya yi magana dangane da shirka babba abinda ake ce a shirkul akbar babban shirka wadda take fitar da mutum ko suke fitar da mutum musulunci ya yi magana dangane da shirkul asgar karamin shirka wadda ba zai fitar da kai musulunci ba amma zai ɓata dukkanin ayyuka da kake aikatawa ya yi magana dangane da tawassuli tawassuli shine kamun kafa tawassuli kamun kafa shin tawassuli ya rabu gida nawa wacce ce halascacciyar tawassuli sannan wanne ne haramtaccen tawassuli ya yi magana dangane da ɗalabu shafa'a nemar ceto shin ana neman ceto a gujar wani Allah ko sai Allah kaɗai ake nemar ceto a gujansa a cikin littafin malam ya yi magana dangane da aljihad kokari a tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala kokari a tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala ina matsayinsa yake a addini shin sunna ne mustahabbi ne makarushi ne wajibi ne ko kuma haramun ne sanar tare da wal'anci ya yi magana dangane da alwala'u jibinta ka yarda waye ne waliyinka majibincin al'amarinka mataimakinka waye mai taimaka maka inna waliyallahu ya yi magana dangane da wato wannan sanar alhukum ya yi magana dangane da hukunci da me ake hukunci waye mai yin hukunci don me ake yin hukunci shin kuma yin hukunci da wani abun da ba ƙur'ani ba ya yake sai kuma al'amalu bil ƙur'ani wal hadith ina hukuncin ina bayani dangane da abun da ya shafi aiki da wato alkur'ani da kuma hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sa'annar sai kuma a sunna wal bid'a yayi magana mecece sunna mecece kuma bid'a mecece bid'a sanar yayi magana dangane da abin da ake ce da ita addu'a addu'a mustajab addu'a da ake ce addu'a mustajab. wanne addu'a ne idan kai kai tsaye kawai Allah zai karbi addu'arka in ka cika sharuɗar karɓar addu'a ne sai kuma faharisa waɗannan ababe goma sha biyu su ake kiransu su ne abinda wannan littafin content da littafin gaba ɗaya kunsa muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu ikon fahimtar ababe da ke cikin shi kai sai za mu shiga cikin da malamin ya yi shimfiɗi da shi a shafi na kudu malamin sai ya ce haƙƙullahi alal ibad hakkin Allah a kan bayinsa Allah yana da haƙƙi a kan bayi sanar kuwa bayi suna da haƙƙi da Allah ya ba su daga gare shi ba don dole ba sai dai domin lutfa da rahama da tausayi irin na Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa kansa hakki ne idan ka kiyaye hakkinsa to zai kiyaye maka naka wadda shi ya ɗaura wa kansa ba mu muka ɗaura mai ba jama'a mun gane wannan to shi ne hadisin mu'az bin jabal radiyallahu ta'ala an mala ya ce su'al sinun dinnan shine su'al tambaya su'alul awwal kenan tambaya ta farko Limaza khalaqana Allahu don me Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce mu limaza khalaqana Allah don me Allah ya halicce mu ina ga in ba ku manta ba karatu ranar da na yi mukaddima na farko a wannan masallacin ko in ce ranar da na shiga masallacin nan na farko da sunan fara karatu na faɗa cewa akwai tambayoyi uku da ɗan adam idan yana yi wa kansa zai tsira daga ciki don me Allah ya halicce ni sanar kuma wato in ya fahimci haka don me Allah ya halicce ni sanar yanzu haka a ina nake kuma me nake ciki na uku ina zan je kuma me zan samu a gwajan? duk lokaci da ɗan adam yake yin tunanin nan guda uku yake wa kansa wannan tambaya ɗin don me Allah ya halicce ni zai ba wa kansa ansa da aya ta hamsin a cikin sura ta hamsin a aya ta nawa aya ta goma sha biyu a cikin sura aya ta goma sha shida aya ta hamsin da shida a cikin sura ta hamsin ko suratu zariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aya ta hamsin da shida a sura ta hamsin in ban manta ba to saboda haka kaga Allah ya bamu ansa ya halicce mu ne don bauta yanzu me nake ciki kuma me nake yi a ina nake kuma me nake ciki in ka duba a ina kake za ka bawa kanka ansa kana duniya ne to wani irin ayyuka kake aikatawa alkairai ko sharri annafs al'insanu a alam bi nafsihi kowa ya fi sanin kansa za ka iya samun mutum a masallaci salihi ido ya koma gida kuma ba salihin ba ne za ka iya zaton mutum ba na kirki ba ne a gujar Allah kuma ya fi ka alkhairi sanar a kiyama ina zan je me zan samu a gwajen ina zan je kasancewa tafiya da take gabanka shine mutuwa yau yajma'u Allahu rusul fa za ku jibtum? Allah ta'ala zai tara manzanni zai ce me aka amsa muku da shi to a wancan ranar za ka tafi taron mahshar ne yau mai yada udda'i ila shay'in nukur saboda haka kowa zai mutu idan ya mutu kuma zai tashi a farfajiyar kiyama idan Allah ya tada mu to Allah zai tambaye mu rayuwarmu me muka aikata to a wannan ranar ne Allah tabaraka wa ta'ala zai bayyana ma kowa irin abin da mutum ya aikata shine faman amal mithqala dharratin khairan yara wanda ya aikata aikin alkhairi ko da misalin kwayan burburwa ne zai gan shi a cikin sakamakonsa Yau tajidu kullu nafsin kullu nafsin kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranar da kowace rai za ta samu abun da ta aikata an tara mata an gashi nan a halarci a gabanta wa ma amilat min su'in tawaddulau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida abunda ta aikata na mummuna kuwa za ta burin ina a sa ta zara mai yawa a tsakaninta Allah tabaraka wa ta'ala ya samu ga mai kyau saboda haka limaza khalaqana Allah don me Allah ya halicce mu jawab amsa khalaqana Allah ya halicce mu lina abudahu don mu bautata masa wala nushirika bihi shai'a kar mu haɗa shi tarayya da komai waddalilu qauluhu ta'ala dalili shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala fi surati dhariyat a cikin suratu dhariyat wa ma khalaqtul jinna wal ins Allah ya ce ban halicci aljanda mutum ba illa liya'budun sai dai dan su bautata mini ma'anar ya abudun ayyu wahidun don su kaɗaita ni suratu zariyat aya ta hamsin da shidda wa ƙauluhu sallallahu alaihi wa sallam alal ibad hakkin Allah akan bayi an ya abuduhu su bautata masa shi kaɗai wala yushriku bihi shai'a kar su haɗa shi tarayya da komai wannan shine hakkin Allah akan bayinsa su bautata wa Allah shi kaɗai kar su haɗa shi tarayya da komai wannan hadisi muttafaqun alaihi imamul bukhari da imamu muslim ne suka rawaito shi makiyal ibada to ce bauta al'ibada idan aka ce bauta ismun suna ne jami'a da ya tattara lima yuhibbuhullahu wa yarda abun da Allah yake so min al na zantuttuka akwai magana da za ka yi Allah ya yarda da shi sunansa ibada yanzu idan ka ce subhanallah wanda ya karanta littafin attaura ko injila zai samu ladan da ka samu ba zai samu lada ba saboda ba a sanya lada a wajen karanta waɗancan ba idan mutum ya ɗauki wani hadisul qudusi ya karanta zai samu lada da kace subhanallah ba zai samu ba kaga wannan kalmar subhanallah ta zama ibada kenan shine minal aqwal daga zantuttuka wal af'al da kuma ayyuka Ka du'a kamar addu'a addu'a ibada ce don haka ba za ka je ka roki wani da ba Allah ba in ka roki wani da ba Allah ba Allah ba zai karbi ibada a matsayin ibada ba jama'a mun gane wassala da sallah idan kai sallah ba yadda annabi ya karantar ba Allah ba zai karba ba saboda annabi ne aka turo ya koyar da mutane ibada in ba irin nashin ka je da shi lahira ba Allah baya so shi yasa annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli wa da yanka yanka idan baka yi yanka irin yadda shari'a ta tanada ka yi yankar ba Allah ba zai karbi yankarka a matsayin ibada ba misali a suna Allah tabaraka wa ta'ala annabi ya karantar da mu mu yanka daga cikin an'am ne a dabbobin gida su ne a samu ko tinkiya eh, rago kenan rago tumaki daga tumaki rago da akuya na'am a samu daga rago da akuya idan ɗa namiji ne ka yanka masa raguna biyu idan mace ce ka yanka mata rago guda wannan shine abin da ya zo a hadisi idan baka samu ba fa sai ka saya akuya in baka samu ba fa in kuma kana da abun da ya fi wannan sai ka sayi shanu ka yanka babu laifi idan baka samu ba ko ka saya baka samu shanu ba amma kana da rakumi sai ka soke rakumi babu laifi a haihuwar anas bin malik rakumi aka sauke mun gane ko saboda haka wannan babu laifi daga cikin eh, al'an'am ɗin nan idan aka yanka su yayi to idan mutum ya ɗauki doki ko jaki sai yanka a suna ya halatta bai halatta ba ya zama ibada bai zama ibada ba mun gane wannan shine yanka ibada na shigar ciki haka gujar sifar yankan ana yanka dabba ne makogoron dabbar ake yankewa ko ake sokewa sai ka yanka dabbar ta baya to Allah ba zai karba ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kulu mimma zuki smullahi alai aya kuma na gaba ko baya ya ce wala ta'kulu kaga hani ko wala ta'kulu mimma lam yuskar alai kar ku ci abun da ba ambaci sunar Allah a kai ba hakanar kuma idan aka zo yankan sai mutum ya ambaci wani sunan da ba na Allah ba ba za a ci ba kamar yadda ayoyin nan suka ambata hakanar mutum ya ambaci sunar Allah ya haɗa da wani Allah ɗin yayye kuwa akan wani abin da ba na Allah ba to shi ma ba za a karɓa ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma uhilla li ghairi bihi da abin da aka ɗaga sauti ba don ba da sunar Allah ba wani ne ya zo zai yi yanka ya ce in Jesus name ba za ka ci ba ko ya ce bismi uzair ba za ka ci ba ko ya ce ya bambanta ya ilu ko ya zabga ya ilu ko ya zabarga ya ilu duka waɗannan ba za ka ci ba saboda ya kira sunayen aljani ba za ka ci ba to shine azzabh yanka to mu ɗauka a takaicin takaitawa a lahiya akwai dabbobi da aka sifanta mana wadda za mu yi layya da su idan sifar ta saba sifar dabbobin layyan ba za a ci shi a matsayin ibada ba zai yi ya karɓo a matsayin layya ba haka hadaya haka fidiya shine wazzabh da yanka wa gairi ha da waninta qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul inna salati ka ce lallai sallata wa nuski da yanke-yanke na wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwana lillahi rabbil alamina ina yin ta ne ga Allah ubangijin talikai la sharika la ba shi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin suratu an'ami aya ta ɗari da da sittin biyu. nuski ma'anansa za ku ga an sa bainal qausain in court nuski ma'anar nuski zabihi lil hayawanat wato yanke-yanke na ga dabbobi waƙala sallallahu alaihi wa sallam wa ma taqarraba ilayya abdi bishai. bawa na ba zai kusance ni ba Bishai da wani abu a habba ilayya abun mafi soyuwa gare ni min maftaratuhu alaihi sama da ya aikata abin da na farlanta masa babu abun da bawa zai yi ya nemi ya samu kusaci ga Allah tabaraka wa ta'ala sama da ya aikata abun da Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta shi a kansa za mu saya a nan insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi a kan shafi na biyar kenan insha Allahu ta'ala abinda ya sa yau na takaita karatun saboda karatun karatun mukaddima ne kuma da na yi postin ina ganin na jinkirta postin din saboda tsammanin waɗancan littattafai guda biyu ɗaya daga cikinsu zai taho to ba samu sanar da ni ba ma sai yau da safe to yau da safe gaskiya na samu tun jiya ina fama da mura wadda wannan ya sa ko da filin karatu halka can darul hadis ban samu fitowa ba amma tun jiyan na bawa malam musa sako cewa wannan littafin shine abin da za mu saka saboda kar ya zama lokacin namu ya tafi kwasaf haka insha Allah ta'ala za mu fa'idantu da abin da yake cikin shi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkaci wannan zama tamu Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka ciki abin da muka karanta wa sallallahumma wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in